alhamdulillah wa sallallahu ala amma ba'd dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau muna ranar uh, alhamis daren juma'a wata ramadan yana da kwana goma sha shida alif ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya kuma yau muna biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya wannan shine majalisun mu na goma sha biyar wannan farfajiya ta unguwar rogoron da bawo a cikin birnin sokoto a jihar sokoton najeriya wanda muke cikin suratul hijir <clears throat> jiya mun kai ƙarshen aya ta saba'in da bakwai amma da yake akwai tsauraya, to yanzu sai mu ɗauko daga aya ta sittin da bakwai zuwa ta saba'in da bakwai waje a ahalul madina ya sarshe wuna بسم الله الرحمن الرحيم وكان قال إن هؤلاء فلا فاتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم من karanta mana wanda jiya duk mun yi tafsirin su mun ji yadda Allah malakacin sarki ya wahayi zuwa ga annabi Lut kan ya ja mutanen sa su fita kuma Allah dama ya sanar da shi cewa waɗannan mutanen za a halakar da su a lokacin asuba mun yi fashin faɗi akan bambancin kalmomi da suka zo na halakar da mutanen annabi Lut mushrikina muslikina موعدهم موعدهم الصبح بكرة عذاب مستقر mun ji yadda al'amuran suka kasance wa ƙarshe dai Allah ya halakar da su an samu ruwayoyi da yawa sai dai mafi yawancin su suna da rauni akan cewa lokacin da suka fasa gidan annabi lutu suka shigo suka suka tarar da wayannan bakin annabi lutu hankalinsa ya tashi sai mala'ika jibrilu a yanda ruwayoyin suka ce sa ya shafe musu fuskar su kuma nan wasu daga ciki ne suka zo ba wai ga baki ɗayansu ba amma sai aka abbara ana nufin gaba ɗayansu tun da duka ɗabi'an mutane shi yasa dama zama da azzalumai tare da tarayya da su yana janyo maka abin da wasu suka yi kai ma sai a ce kai kai kuma har da kai haka za a tafi. to an ce a lokacin mala'ika ya ɗauki ƙasar tasu gaba ɗaya tun daga ƙasa har sai da aka ta sama sai da mala'iku suka fara jin kukan karnukansu sana aka juyo da su aka nutsar da su a ƙasa bayan nan kuma aka shige musu ruwan kwani na wuta aka Allah maɗaukacin sarki ya musu kuma aka za ci gaba da azabtar da su kuma ana tsarar duk wani wanda yake da wannan tafi a kasu da shi ma zai fuskanci irin wannan fushin na ubangiji su ba na wata to kamar da muka faɗa lu'u suna ne mai kyau shi annabin sunansa lutu ɗan haran ɗan tara ɗan nahur ɗan sarur ɗan ra'u ɗan falir ɗan azir ɗan Shalik, ɗan arfakshad ɗan samu ɗan nuhu alaihi a yadda malam na sabon suke kawowa sai duba za ka ga haran ibn tara kamar ta yake da azar ibn tara daga nan kuma wasu kuma masu ganin cewa a'a shi tazar yana da yaya a cikin safi ibrahim a.s. a ciki kuma akwai haran abin annabi ludu yan haka annabi ludu ɗan ɗan kuwan annabi ibrahim akhi ibrahim sun fi ikolin nasabi da dai dawa ita wannan nasaba zai a ɗauke ta a haka ta nassi ne wanda yake maktu'un bihi ba za a gani hanyoyi ne da ake samu akwai intikai a cikin su akwai sabani da yawa akwai uyub na ko ilal da yawa a cikin hanyoyin sai dai kawai yusa ana su bi to kamar yadda na faɗa muku shi lu suna ne mai kyau suna asalcin kansa gyara abu kenan abin da ya lalace ya lutu haudahu ayyu sai da amma sunan yana da karancin ka ji ana sa shi ba wani sahabi mai wannan suna da cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kusan sun shahara da sunaye na larabawa sunan annabi ɗaya ne zaka ce zaka ji shi a cikin sahabbai shine ibrahim shi ma kuma manzala sama ne ya sa kafin manzala sama ya sa ibrahim da wahala fi wani ibrahim amma shi za cikin muwatsa manzala sama ya ce je an haifa mini ɗa bayan an yi sallah a masallaci da lalaci kuma na sanya masa sunan kakana Ibrahim wa sammaitu ismi abi Ibrahim amma zaka ga yawanci larabawa ba su cika sa sunayen annabawa ba saboda sunayen annabawan a ghalib sunaye ne a ajaniya musamman annabawan bani Isra'il to haka za ga Lut hakkin tabaka ta magabata ba su aka cika shi ba ba wai saboda munin sunan ba don kwacin marawaita to wala ka samu Lutu. akwai dai abu misinaf lot ya haya. shi kuma kazzabun ne dajjalun saqitun halikun talif yada'u al-ahadi rafidiyun muhtarik kamar ibn adi ya fara <laughs> al'uwar faru haka kalmomin namu suke suna da kauni in kaji za ka ga abin da ibn ali yake kuma sai ke cewa rafiqiyun muhtim nan barashi ne za ka ji zahabi ya ce maka eh, yake yake ce maka talif ka gaba ɗaya ka tattara maganganu a mutane a kansa za ka ce maka kazzabun tajjalun sakitun talifun rafidiyun muhtari ganinsa a cikin ruwaya ma alama ce ta cewa wannan ruwayar lalatacciya ce hmm. yawancin hadisan da aka rawaito wanda za ka ga akwai cin mutuncin sahabba a nabi sallallahu alaihi wasallama to fil ghalib za ka ga hadda lut ibn yahya a cikin ruwaya to amma ba wai dan sunan sa bane a adan dai kawai yanayinsa ne kuma da ma ga sana'a safarati bin to ah, kamar da muka faɗa malaman tafsiri da masana tarihi sun ayyana cewa garin da su garin da aka tura annabi lutu alaihi salam sunansa saddom a ammura an kira garin sunan mutanen da suke rayuwa a wajen akwai saddom akwai ammura akwai adum akwai sabwin to ana kiranta kuma a shari'ance al-mu'tafikat kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul najmi kafin nan ne Allah subhanahu wataala yake cewa kafin nan kafin wal mu'tafikatu ahwa ne Allah subhanahu wataala yake cewa wannan a'a ba annajmi Allahu akbar farkon bayanin da aka ce wani وإن وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى Allah subhanahu wa ta'ala ce wa annahu a halatta adanil ula Allah shi halakar da adawan farko wa samuda sune al'asune adun saniya kenan su samudawa wa samuda fama abqa Allah ya bai haba ko ɗaya a cikin su ba wa nufin min qabl kafin samudu da adu ko an halakar da annabi mutanen annabi nuhu innahum kanu hum azlama domin su sun kasance zaɗinsu su ya fi irin na mutanen da manzala sun ya sarar wa ga kuma sun fi taurin kai da zalunci wal ta Ahawa! sannan ita kuma al-mu'tafika garin mutanen annabi lutu Hawa Allah madaukakin sarki ya sulmiyo da ita daga sama an gane daga sama aka juyo da kamar yadda ake juya masa a cikin tandiru ake juya gurasa ko kosai idan bangare ɗaya ya dahu to sai a juya a sauya masa sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama to wannan almu'tafika almu'tafikat an kira shi da suna almu'tafikat ne saboda an jirkita yanayin su daga sama sun koma ƙasa domin al'if shine canja abu idan aka samu ƙazafi a faɗin magana a bai ba a yadda take ba shi da Allah subhanahu wataala ke ta qatalahumullahu anna yufakuna ya ake juyar da su daga gaskiya wala tuti kullu hallafin mahinin hammazin masha'in ko kullu affakin asin wailul li kulli affakin asin affakin ay wanda ke juya magana to suma al-mu'tafikat garuruwan da gaba aka tattara su aka juye su aka musanya musu daga sama su koma ƙasa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin ayar suratul najm kuma Allah ya gaya mana cewa innaha labisabilin muqim tana nan garin yana nan har ya wato bigira geographical location din yana nan akan hanya labisabilin muqim ita alƙaryar ta faru ne a garin da har yanzu wajen yana nan saboda haka sai a ce tana nan yankin al mayyit dead sea tsakanin jordan da Palestine a kusa da bodar Isra'ila daga Jordan daga Urdun to anan Allah subhanahu ya halakar da su jiya mun faɗa a cikin matsalolin da zamu fa'idantu da su a cikin wannan shi ne. a cikin hadisai duk da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai nan mu sani cewa manzo Allah bai yawaita magana akan su amma yayi ishara zuwa gare su tunda Qur'ani yi ishara zuwa gare su wata kila hikimar da ta sa za ka ga ruwa marwiyat da suka zo da ambatan aikin mutanen annabi lutu ba su da yawa za mu iya nazarin hikimomin da ɗaya sau da alkur'ani zakara ma fi kifaya ba'ani ya yi bayanin abin da za ka iya ganewa don ka ji ka gane saboda ka cikin alkur'ani ya yi bayani Yamma aikin hadisi da sunna shine sharhi da karin haske akan abin da Qur'ani ya zo da shi to kuma yana biya fito fili kaga sai zama matanin shine sharhi sai kenan na biyu kuma moral decadences da social vices cruel practices da immoral activities irin waɗannan abubuwa waɗanda suka shafi matsaloli na zamantakewa da kuma miyagun ayyuka na rashin tarbiyya kasafai ake son yawan nana tasu da maimaita su in aka faɗe su yadda za a gane to maimaita su wani lokacin tallata su ne shi yasa idan ka duba za ka gani tsatsun malamai ba ka sai suka cika magana akan wannan mugunyar ɗabi'a ba ba yaushe ka ji an sa ta a baka kullum ita ake nana ta ake maimaita wanda ta tafai da aka wallafa aka ga kafin ka samu littafin da aka wallafa shi akan wannan matsalar a yi ta aka daɗe ni da suke abin da ke tunawa a abubakar al'ajurri muhammad ibn al husayn wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da sittin allah ji ƙarfin rama yana da littafi sunansa zambul liwat da ciki ya kawo kuma gaskiya ya yi ƙoƙari sosai kuma an wa littafin ta hakiki mai kyau a ciki ya kawo asar kuma an kharraja hadisan gaba ɗaya yana da kyau a wannan babu ta za ka gaba abu ne da ake yawan faɗarsa akan kan ba saboda a kiyaye wa al'umma wannan karamar tasu saboda matsala ce da yan faɗa faɗarsa za ka ji duk mutunci yana jin baya jin daɗi a cikin ransa saboda wata ɗabi'a ce bahimiya da tafi kama da ko dabbobi ma za ka ga suna jin kunyar afkawa wannan ɗabi'a sannan watakila a cikin hikimomin saboda mujtama da manzon Allah sallallahu alaihi ya rayu a ciki kusan la tasadu taji man ya'malu amala qaumi lut shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ya koma zuwa ga Allah ya wafati ba a rawaito ko record ɗaya na chess koda da zargi ba aka kama a wannan aiki lokacin manzon Allah sallallahu alaihi ya jefa mutum hudu da hukuncin zina ya jefa al-ma'id ya jefe al-ghamidiyya ya jefe al-aslamiyya yace ya unat ila ake hadha fa in tarafat farjumha farjumha tarafat wannan al sannan ya jefe yahudawa guda biyu kun ga kenan wannan ya zama tabbas an taɓa samun kes na zina an samu kes da shan giya ko mazala sama ya ce aje a yi hukunci ga hadisin abdullah alhima mazala ce ku je ku tsaye masa da haddi sannan an kama wani za a yi masa haddin giya a ciki wani yana su da takalmi wani yana su da hoge. manzo Allah ce la takunu aunan ne ala akhikum kaga kenan an taba samun wannan amma a iya lissafi ba za ka ji an ce gashi an rawaito wannan ba don haka sai zama wata zahira ce boyayya sai dai kawai a faɗakar ababi na ilmantarwa da kuma samun dalili da hujja ta abu na gaba shi ya sa mazala sallallahu alaihi sallama bai sa mata wani suna na daban ba shi kuma kira ta da sunan da a yanzu ya shahara ta shahara da shi da shi ga liwat a mazala sa hana kiranta da suna amalu qaumi lot amalu qaumi lot wanda kuka samu yana aikin irin mutanen annabi lot kashe wanda yake yi din da wanda ake yi da shi kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma hadisin da duk da cewa fihi shay'un min al-ba'th cewa akwa kuma a kafu ala ummati amala ƙauni lut hafi abin na fi tsoro wa al'ummata shine aikin mutanen annabi lut to amma malamai sun ce shin ya halatta a ce lewa ai ban manta kamar bakar abu zaid Allah ya gafarta masa fima hayyalu ilayya cikin mu'jamul manahil lafziyya yana cikin alfasin da ya kawo cewa a kaman ba daidai bane a dinga cewa liwa amma ijtihadi wallahu a'lam fuqaha abu da abin da suke kiransa da shi kenan la'alla dan tantance shi da ragowar matsaloli irinsa haka za ka gari kawai da na gaya muku cikin littafin abubakar nil'ajirri a zammun sunan sunansa kaga a haka ne yadda ake faɗarsa shi da bi kasarin lam walai sabi a bi zammiha walai sabi zammiha amma al'aula shi ne ka faɗa kamar yadda muhajji kurdin suke faɗa ka ce aikin mutanen annabu lo amalu kaumi lo idan larura ta kama za a yi magana wani matsala ta gaba shi ne a cikin karatuka mun tato irin miyagun sifofi da aka sifanta wannan aikin da shi iskanci ne fatanci ne ya amalu na khabais iskanci ne sannan kun sau'in fasiqin sannan aikin banza ne masu yi mutanen banza ne kawo masau'in sannan alfasha ne a tatun alfahishata na baka kungiya min ahadin min al'ala ko shakka babu aikin mutanen annabi lutu yana ɗaya daga cikin manyan manyan kaba'ira ga shi Allah ya kira shi da suna alfasha a cikin ayat suratul arab innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin kuma cikin sura Allah ce kula inna ma harrama rabbi al-fawahisha kuma duk alfasha na ɗaya daga wato tana janyo mutum kishin Allah inna kana fahishatan wa muhtan wa sa'a kuma farkon wanda suka fara yin ta ko suka bayyanar da yin ta a matsayin al'umma shine mutanen annabi lut alaihi salam ya ka hukuncinta kuma yadda abu dawud ya rawaito da tirmidhi da ibnu maja daga abdullahi bin abbas Allah ya kara da a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man wajabtumuhu ya'malu amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bi wanda duk kuka kama shi yana yin aiki irin na mutanen annabi lut to ku kashe me yin wanda ake yi da shi amma irin wayannan criminal a wayannan ayyukan na laifi wayannan laifuka makomar sai da hukuncinsu yana ga hukuma baya ga ɗaiɗaikun mutane saboda wannan a civil cases ne kuma daga cikin bambanci tsakanin civil abin criminal case ne daga cikin bambanci tsakanin aljinayat da kuma abin nan abubuwan da suke alkanunin madani shi ne civil cases individual ake wa laifin amma criminal cases hukuma ake wa laifin domin ita ce da alhakin tsaye da shari'a haka da za a kama mutum wal iyadu asaman Allah wa iyyakum wa afana Allah wa sai a kama mutum yana yi da wani makusancin wani to koda wancan makusancin ya ce ya yace shari'a ba za ta yace so da haka yanzu da za a kama mutum sai an bi according to tsari na evidence sai an bi ka'idar da shari'a ta tanada ma'ana sai an tabbatar da cewa na ɗaya an kama shi na biyu kuma abin da aka fada shi yake yi shi kuma yana da yana da haddinsa shar'an shine ya zama akwai ila akwai penetration sannan kuma na uku ya zanto ko ya zama shine ya confessing da kansa ya zo ya tabbatar da cewa ya yayi ko kuma ya zanto an tsayar masa da shaidu irin yadda ake da shaidu na zina saboda abin da isa akwai nasoshin da suka kira shi da suna suka kira aikin da suna zina wannan wasu malaman suna wafta daga nan a kan cewa to shi ma wajen litigation nasa wajen cutar da laifin procedure din irin procedure zina aka ake tabbatar da shi a Hukuncinsu shi shine hukuma ce za ta tsayarwa da mutum hukuncin kisa Azala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kamar yadda Tirmidhi ya rawaito daga jabi ɗan abdullahi allah ya ƙara da a gare shi bisnadin hassan a zina ce muku yana da rauni yake ta inna aka wafa ma a kafu ala ummati amala faumilut cikin mafi abubuwan da nake jiwa tsoron al'umma jiwa al'umma ta sa shine su zama sun ɗauki wannan ɗabi'a irin ta mutanen annabi lo to da aka ce za a kashe mutum in an kama shi hukuma za ta kashe shi wani irin kisa za a yi masa na ɗaya aka ce kona shi za a yi da wuta an rawaito wannan daga sai na abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda abubakar ibn abi shaiba a cikin almusannaf ya faɗa wuta za a sa a kona shi saboda su ma allah ya musu ruwan tsakon kwani na wuta da aka sai a rika da shi da wancan mutanen to amma ba wannan shi bane ba shine ra'ayin jumhur na sahabbai ba akwai kauli na biyu shine kaulin sayyidina ali Allah ya kare da a gare shi yake cewa za a ɗauki bishi a ɗora shi a can saman dutse wanda ake kyauta zazzafin aka jefo mutum daga nan zai mutu to sai a jefo shi ya mutu kamar yadda imam albai haƙi ya rawaito a cikin asunan da su ma haka allah ya musu ya kira da suna al mutikat kuma ya ce ja'alna aliyaha safilaha akwai kauli da uku shine kaulin abdullahi ibn abbas allah ya kare da a gare shi kamar yadda imam al shi ma ya rawace shi cewa ya ce a'a ya faɗi wata magana irin magana na aliyu Allah ya kare da a gare shi cewa yau ma min a'la makanin sannan kuma a biyo shi da dutse da shi ko abu dan Abbas Allah ya kare da a gare shi shi ma yake cewa za a nemi wani waje wanda ya fi nisa a jefo shi sannan kuma sai a bi shi da jifa har sai an kashe shi to a cikin wannan ara ɗin ne malikiya da hanajila suka tafi akan cewa kashe shi za a yi mutlaƙan yayin da ra'ayi na biyu kuma shi ne ra'ayin hanafiya da shafi'iya suka ce za a yi masa mu'amala ne irin mu'amalar waɗanda suka yi zina ana iza kana musanan a jefe shi wa iza kana gaira musan ta tsayin aure ba sai ai mai bulala a kore shi shi shine ra'ayin malikiya da hanabila ko mutanen annabi lut Allah a ciki ya gaya mana wasu abubuwa da suke yi amma babban abin da suke yi shine wannan ɗabi'ar ta namiji ya je wa namiji wanda annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda imamu ahmad da al-hakim fil mustadrak wa sahahahu suka rawaito daga Abdullahi dan Abbas manzo Allah sai yake cewa la'ana Allahu man 'amila 'amala qaumi lut Allah ya tsine wa wanda aka kama shi yana yin irin aikin mutanen annabi Lut. Da haka duk aikin mutanen annabi Lut tsinan ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsine masa. Ta san ku da tausayi da rahama irin ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi ya tsine wa mutum. Kaga to yadda mutum zai yi roƙi Allah ya hana shi ya raba shi da wannan ɗabi'ar da za ta janyo kansa tsinuwa ta annar sallallahu alaihi wasallam wanda duk manzo Allah ya tsine masa to Allah ma ya tsine masa mala'iku ma sun tsine masa to daga cikin ayyukan da mutanen annabi lutu suke yi wato akwai bayyanar da laifin kafiri shi yin laifi sabo ne to kuma abin da ya fi shi shi a bayyanar da shi asiri akwai mutanen da suke shiga cikin jarabawa ta aikata laifi amma suna ta gogayya da zuciyarsu suna kuma gogayya da shaitan kuma suna jin kunyar Allah suna jin kunyar mutane don haka suka ɗauki dogon lokaci lokaci mai tsayi suna ɓoye abin da suke yi to irin wa'annan mutanen ba ka cire musu ran Allah zai gafarta musu kamar da mazala ba ke cewa kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun al'umma ta dukkan su kowa Allah kan masa rangwame amma ban ta waɗanda suke fitowa ƙarara suna bayyana ko dai su yi a fili ko kuma su fito a cikin jama'a suna gaya wa mutane ai jiya na yi kaza kamar wannan hadisin na Abu Huraira manzala su ake cewa ɗayan su zai je ya aiki babu wanda ya gan shi sai kuma ya tashi ya wayi gari wa ba ta gashi ya kwana Allah ya masa sutura amma sai ce na aikata kaza a waje kaza a lokaci ka. to su kuma sun kasance suna bayyanar da aikin wata suna di kumul munka saboda haka wannan aikin shi ma ya daga cikin aikin mutanen annabi wanda yin hakan kuma yana janyo wa mutum tsinuwa da amalu ko shi ma zai iya shiga a ciki za mu fa'idanci cewa yi raunin rauninka bai halatta ka yi shiru ka kame bakinka a ga alamar yarda in ana aikata wani aiki laifi domin ga shi abin da annabi lutsu alaihi salam ya faɗa ya fito ga shi sirrin jaye shi amma ta yake haula ibanati hunna afharu lakum inni la'amalikum min alqalina law annali cikin quwwata nawawi ila rukunin shadid ya iyayensa da usulubi da salo akan inkarin wannan bakin aikin da gani kuma kai ka sun nemi su rinjaye shi ma sun kusa su karfin amma da haka bai daina inkarin su ba da haka lalle ya zama wajibi mutum a yanayin ɗabi'arsa da da maganarsa da tunaninsa ya zama yana inkarin aikata wannan aiki na mutanen annabi lot ah, da wannan ne malamai suka kafa hujja akan cewa to tun dai ai namiji ya wa namiji wata ɗabi'a ce lalatacciya to mace ma bai halatta ta zai kewa mace ba ba afuwar namiji bai halatta kuma ya zai kewa mace ta ta bayan ta kuma a bayan ta wannan haramun ne kuma ya tabbata a cikin hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito shi da alimam Abu Dawud an Abi Hurairah radiyallahu anhu cewa manzara ta hawa na cewa mal'unan man atamra atan fi duburiha wanda duk ya yi amfani da mace ta duburarta to tsinanne ne shi ma to kaga tsinuwar da aka yi wa mutanen annabi lut to irin waɗannan mutanen su ma Allah ya tsine musu sannan duk sanda mutum ya kasance a waje ko na kasuwanci ko na karatu ko na rayuwa sai irin wa'annan ɗabi'un suka bayyana kuma ya rasa yadda zai yi ya iya kawar da wannan munkar to abin da ya zama masa wajibi shi ne ya kaura ya bau wajen hijira ta kama shi ba a halatta ga mutum ya zauna a cikin mutanen da suna yin aiki irin na mutanen annabulo ya wadatu da inkari kawai lallai in gida ne shi ya gaggauta sai da gidan ya je ya nemi wani wajen ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراقما كثيرا وسعا ya gaggauta sai da gidan ya je ya nemi gidan a wani waje saboda idan idan jarabawar ta tashi sauka za ta hada da shi dan jama alaihim rabbuhum bi dhanbin fasawaha haka aka yi wa samud dan haka ci aini ba ruwana su suka jiyo a'a. Bala'insu da jarabawa zai iya shafarka sannan kuma kada ka sake da cewa ai idan wa'anda ba sa yi suka tsira kai ma za ka tsira tare da su ni ba matsala ko ban bari ba ai na da iyayena ai ba sa yi a'a matar annabu lut matarsa ce kuma yana santa amma duk da haka Allah subhanahu wataala ke cewa ha lamin al-ghabirin sanan Allah ya halakar da ita kuma ta halaka saboda haka ya zama wajibi mutum kar kuskura ya zauna a kusa da mutanen da suke lalata su masu irin wannan abu gashi Allah ya juya du kasar tasu kuma Allah ya musu ruwan tsakon kwani kuma Allah ya zuba musu tsawa wacce ta kashe su akhadatu musayhatu musbihina awar da mala'iku suka yi mata suka yi musu to a matsala ne mahimmanci jama'a shi wannan aikin da na mutanen annabi lot ɗaya ne daga cikin miyagun ayyukan da suka fantare wa ɗabi'a ta ɗan adam akwai ɗabi'a da Allah subhanahu wata'ala ya wa ɗan adam ta sha'awa wanda galibi ɗan adam akwai wani geji na sha'awar da ba shi ba zai iya farsuwar ɗinta da Allah ya yi masa zuciya ita kuma zuciya tana da umana tana da mataimaka shine deputies kenan Allah ya sanya ido ya zama aminul qalbi fi ma yata'allaqu bi naqlil mar'iyat da abin da ya shafi za a ganshi visual ido zai gani kuma zuciya ce matattarar aiki sannan Allah ya yi wa mutum kunne da hanci da fatarsa da yake sensin din abu da harshensa da ke festive din abu kuma Allah ya masa kwakwalwa da take ɗaukar nauyin fassara wani lokacin ko ɗarsa tunani mutum ya yi ko ya gani ko ya ji ko ya taɓa idan ƙwaƙwalwa ta tashi bautar da Allah ya sa ta shi ne ta fassara cewa wannan abun wani abu ne da ake iya jin daɗi da shi to kai tsaye za a tura signal ga zuciya ta ke za a yi odar jini da za a yi kokarin tura shi zuwa reproductive program wanda tuni dama akwai wurin da Allah maɗaukacin sarki ya tanada a blada ta mutum wanda a nan ƙasan ƙasan blada ɗin akwai wannan valve da yake producing in seminal gland wanda da zara an samu fassara daga kwakwalwa zuciya kuma ta yi odar dukkan abin da yake a shirye don sha'awar mutum ta tashi to da ta tura za a za a yi mutum ya ji wannan oxygen za a yi releasin din wannan gland din daga nan kuma reproductive organ za su fara kokarin aikin su haka kuke ko ah, physiology din abu haka abin ke a ah, to kai ma'aikacin lafiya ne ni kuma nazari ne to kan haka wani lokacin har waɗannan abubuwan su faru wani lokacin sai ɗan adam ya fara discharge sannan zai gane cewa ashe wani abu ne yake faruwa amma ita kuma kwakwalwa in dai tana tafiya a tsarin da Allah ya sanya ta to in ta ga bishiya ba ta fassara cewa ta ga abin sha'awa in ta ga tsauni ko dutse ba za ta fassara cewa ta ga abin sha'awa to a irin set din da Allah ya wa kwakwalwa namiji ya ga namiji ba wani abu da zai ji in mace ita ma ta ga mace ba wani abu da za ta yi saboda rafa'ul haraj sai Allah ya kaddara in namiji ya ga kankanuwan mace ma ba zai ji komai ba ba ma zai sanya ga komai ba haka ita mace in ta ga dan kankanin namiji dan karamin yaro maino ba za ta ji komai ba haka zalika da mutum zai ga dabba kuma zai ga ta ko mace da ba zai ji komai ba saboda tsarin da aka yi wa kwakwalwar tana nan in order amma in aka samu disorder in aka samu disorder to shine sai kwakwalwa ta kai sako a lokacin da a lokacin kai sakon ai ba a taɓa samun mutumin da kawai sha'awarsa ta tashi bai ga wani abu ba bai ji wani abu ba bai yi tunanin wani abu bai yi mafarki ba da ku zai samu haka to da kwatankwacin sakamakon motar ka ce baka kunna ta ba kawai ka ji ta tashi sai ba za ka bar ta haka ba za ka fara ta to wannan motar tana da matsala ko ba gaskiya ba ne sai to wannan ya kamata a je wajen likita wani lokacin kuma ana samun matsala ta communication sai zama abin ba abin sha'awa ba amma sai kwakwalwa ta fassara a lokacin har yanzu kwakwalwa za ta iya reversin ɗin wannan information din ta bayar idan kuma dalili ya ƙara bayyanan mata kwatin ta shine kamar kai ne ka zo ka saki mota ka kana cikin tafiya to sai ga ce ba wannan kwanan za ka ba za ka taka birki ko motar ta tsaya to idan kwakwalwa ta sake ba da oda a karo na biyu kuma ba a ɗauki wannan oda ba shi ma akwai disorder kenan akwai matsala to da ka shi yasa a ita a dispute tsakanin masana shin mai factors dalilan da suke janyowa har mutum ya zama ya karkata zuwa ga yana son jinsinsa to duka wannan yana karkashin abin da ake kira a ashuzuzul jinsi wato fantarewa ta fuskar sha'awa wanda a turanta ana ce masa sexual deviance wannan sexual deviance din shine ya tattare da a kalmar gay da ake faɗa da ta wasu an ce gay suna keɓanta wani abu da kan da wani abu amma a jimlata za a iya cewa sexual deviance ko kuma wani wasu suna cewa paraphilia a wannan scientific sunan da ake iya ba shi. yanzu za a tambaye ka menene fantarewa ta sha'awa za ka iya cewa ne amfani da sha'awa ta jinsi ba a inda Allah ya ce a yi ba mutum ya amfani da hanya wajen sauke sha'awarsa ba ta hanyar da Allah ya yadda ba ba ta hanyar da shari'a ta yadda ba ko kuma fiktisar shari'a shi ne aikata alfasha ta hanyar canza asalin fitira da tsarin da Allah ya halitta ɗan adam a kansa wajen biyan bukata ta sha'awa wannan shine technical ma'anarta ta shari'a ma'anar ashizuzul jinsi da Allah subhanahu wa ta'ala ce atatuna dhukrana min na wata wa na ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum kaga wannan shi ne shizuz din asali to amma shi yana da hanyoyi da yawa shi shi shizuzul jinsi sexual deviance wanda tun da liwaɗi aikin mutanen annabi lutu ya haramta su suka rabu wasu haramta na ɗaya akwai shi wannan aikin mutanen annabi lutu wasu suna kiransa da family name ɗinsa ana cewa homosexual ah, duk da cewa homosexual ɗin ba wai iya wannan kaɗai yake duki ba amma akwai wasu suna kiransa da sunan garin inda saddum sunan garin kenan su turawa sai su maka sadoni ma'ana aikin mutanen annabulu shine fassara sai amalu ahli saddum da kuma an halakar da su ba wanda ya sake zama a garin kaga babu wata shubha kenan na biyu kuma akwai daga shagon da za su shiga cikin sexual jizyan ko jizyan akwai sihaq shine maɗugo shi kuma maɗugo a takaice shine alaƙa ta sha'awa da biyan bukata tsakanin mace da mace shi kuma wannan a turanta ana kiransa lesbianism wanda asali ana jingina shi ne zuwa ga wani gari lesbo wanda yake ƙasar girka da cikin daɗaɗɗun mutanen da suka fara bayyanar da wannan ɗabi'ar har ta zama an santa sosai ta shahara akwai wata mawaƙiya da ake ta safo to ita a wannan garin ta sai zanto masu yawan wannan ɗabi'ar sun yawa da yawa ma shi kenan sai ake kiran ɗabi'ar da sunan garin lesbianism sunan aikin kenan ita kuma wacce aka jarraba da wannan aikin sai ake mata lafiya afana Allah wa iyyakum to daga cikin kuma abubuwan da suke su ma sun fankare wa tsarin da Allah ya halitta kan adam akwai shine akwai zuwa mace ta bayanta ta tubarar azanta ce ko da matan mutum ta wanda ya haka tsinanne ne kamar yadda abu dawud da ahmad kawai su da abu da Allah ya kare ta a shi sannan abu na hudu shine karkata zuwa ga abin da yake ba adam ba kamar misali akwai ɗabi'ar zuwan wa dabbobi wannan duk wanda ya san a adabiyat na turawan yamma zai ga Amerikan. wasu european hadda fina-finai ma suna da shi na cakuduwar mata da wasu dabbobi ko musamman dabbobin ma da aka zarge su a ƙur'ani irin su jaki irin su kare kuma suna neman su domin su biya musu bukata wanda ana kiran wannan bestiality da turanci akwai group wanda su haka suke kawai da mace ta ga dabba irin wannan da hankalin ta ya tashi akwai kuma namiji shi ma da yake zuwa ya samu jaka a karamakumullah ko kuma wata dabba irin wannan shine ityanul baha'i kasan shekan ya ci nasara akan mutane shi kenan sai kuma mutum ya je ya dinga afkawa abu na biyar wasu malaman suna sawa da istimna'i shine masturbation asalin masturbation shine wasa da ah, abin kiɗa wanda ake goge gogawa da hannu ne ake kiransa da suna ne ne kaman garaya haka to a iya cewa gogen ko wani abu mai kama da haka to za mutum yana yana dunkula hannunsa ne yana goga zara to daga nan sai to wannan masajid din kamar yana yin wannan abin yana yana yi to daga baya kuma sai aka ambace shi da wannan sunan saboda alaka ce ta shabo amma da larabci ana cewa sa al kuma shi ne shine wato yin ƙoƙarin fitar da mani da karfi da yaji amma ana ce mata al'adar sirriya ko al'urfiya wajen a yi mata kwaskwarima wasu kuma suna ce mata jaldu amira shi ne har wani yake cewa idan nazalta biwadin da la'ani lahu fajlid amirata la aibun Allah ya ji karshen kiti ya tsitsi ne masa ne wannan waka yace in ka sauka a garin da ka rasa wato ka rasa wacce za ta ɗebe maka kiwa ba amira amiraka la aibun malariya ko ta istimna iba wata ba wata matsala ko kuma yanzu abin da dan ya shigo kenan da yawa abin da zai baka takeici wallahi jiya ina kallon wani wani wani content irin na ɗan bid'a sai wani yaro ne ya yi waƙa to ina ta ƙoƙarin ta halilin abin da ya faɗa a waƙar to sai na duba comment section suna ɗan mun evaluating to sai na ga wani ya yi wata tambaya a nan ana ta magana a kan waƙar da ya ana ta tahalili na waƙar ta bid'a sai ta yi shi da Allah tambaya ce da shi yana so a amsa maka eh, shin idan zai iya yin istimna'i kafin ya gama bayan ya gama sahur kafin sallah asuba wai mace ce ta zo don lalacewa ta ba wata yar bid'a na ganta da na goyin profile ɗinta sai na ga to lallai ka kamannin kumba kamannin katanta Wace ce eh za iya amma ka yi wanka kafin sallah wala abin karki ka rasa ne takaici zai baka ko ne ne da sauransu Allah shirye mu wata sai suka ce shi ma wannan alistimina din yana cikin a bestiality to sannan bayan nan akwai na shida shi ne akwai sha'awar yara ƙananan yara sha'awar ƙananan yara wanda shi ake kira pedophilia pedophilia wanda yake shi ne pedophile ne wanda yake da sha'awar kananan yara na taɓa karantawa kusan shekara 20 wani Eh, wani rubutu da aka tsaye a kan hantsamuwar wannan abin a Los Angeles da wasu kasashe na Amerika. Naga kuma masu editin ɗin ma da komai za ka ga an sa maka wannan shi ga abin da ya fi so ga sana'ar da wannan gashi da sauransu. Sunayen abubuwan British Good Family ne wannan duka shine a fantarewar jinsi. Wanda akwai ƙasashen da ake kira zuwa ga wai kada a tauye musu haƙƙinsu a ba su dama irin tasu. har cewa duk sanda aka basu dama irin tasu to kuma akwai cutarwa ga al'umma ɗan uwa musulmi akwai abubuwan da suke janyo waɗannan abubuwa suna da yawa dalilan da suke janyo su ɗaya akwai biological factors duk cewa saɓani ne a wajen masana wasu suna ganin akwai is genetics kamar akan iya gada to amma gaskiya akwai arguments da yawa akan cewa zai yi wahala a ce irin wannan ɗabi'ar tana bin jini wai daga dna na mutum a iya samun wannan a iya samun wai tun da kakanninsa haka suke shi ma haka yake hatta abin da mutane suke wani lokacin wasu masu aji suna kausasa harshe kuma wannan a fahimta ta yana kore masu laifi daga sha'awar tuba ta ce duk abin da kai ma dole sai an yi wa ƴaƴanka ba haka bane ba wallahi man taba wa amana wa aslaha fa ajruhu ala Allah kuma Allah zai yi a akwai sahabban da sai da suka taɓa yin kafirci kafin su musulunta kuma suka zo suka musulunta Allah bai jarabi ƴaƴansu da kafirci akwai mutanen da ba su taɓa yin abu Allah ya jarabi ƴaƴansu da shi ka bar Allah da al'amarinsa kai dai ka yi kare mutuncinka kuma ka kare wa zuriyarka mutuncinsu amma duk mai sako yadda yake so ya tuba in ya tuba Allah zai iya tsara zuriyarsa ba taɓa yin wannan saƙon. to shi yasa wannan ba sai ka ɓata lokaci akan ka ba ma akan sa ba wanda suke cewa akwai biological factors sai abu na biyu wasu suna cewa akwai akwai wanda suke cewa akwai abin da suke cewa prenatal hormones wanda su ne wasu hormones sinadaran halitta ne kafin kafin a haifi mutum wannan a cikin wanda suke faɗan wannan nazariya ɗin suna cewa gaskiya shi ma wannan scientifically zai wahala a ce daga nan ake samar da wani mutum da ai tun da asali a tafi yake da fitirar mutum to kuma ya za a azabtar da shi akan abin da fitirar sa ce kuma Allah subhanahu ta'ala ya fi kowa adalci na gaba shi ne in muka bar abin nan biological to sai mu koma psychological factors su ne al'awamirin nafsiyya yawanci wani lokacin abin yana da alaƙa da rikirkicewar hanyar kai saƙo wanda shi kuma akwai dalilai da yawa da suke janyo wannan iftirabul wuyar jinsiya dalilan suna da yawa dai ba mu da lokaci muna ta ƙoƙarin mu isa ne zuwa mu dan karanta koya ne a cikin ayoyin gaba akwai sadma trauma da mutum a sadman nafsiya wani lokaci in mutum ya zama traumatized to wasu rubuce-rubuce da aka yi suna nuna cewa mutum zai iya zama kamar misali a yi wa yaro fyaɗe tun yana ƙarami ko kuma a hilaci yarinya a ɓata ta tun tana ƙanƙanu wani lokacin irin wannan sai ya dinga developing har ke zama ɗabi'a sun girma sai su da irin wannan ɗabi'a kuma kuma ya zanto a samu sakaci wajen kula da yara a daidai lokacin da suke shiga adolescent period saboda akwai curiosity wani lokacin irin kubus islam yarinya ta fara tasowa la'alla ta fara ganin yanayin hormones hormonal changes da take samu halittunta na zahiri sun fara canjawa la'alla wata rana tana da access da wata ‘yar uwarta mace ta nema mata wasu tambayoyi haka sai a samu body contact daga nan kuma sai shi ya iya shiga daga nan sai a taso kuma sai a kanta lokacin ana samu akwai wasu lokutan ma psychologically daga mafarki abin yake farawa mun sha attempted din irin wayannan tambayoyi mace ce kawai musamman kuma ya fi faruwa ga mata duk da ban ga an yi nazari akai ba kuma an yi ban samu nayi ba eh, sai mace ta ce ita lafiya lokacin ta ba su da matsala amma kuma an ce mafarki sai su rinka mafarkin mace kuma to the level of serotonin orgasm za ta iya kaiwa har ta ji bukatar ta tabiya to wasu daga nan suke zarcewa idan ba su samu guidance ba to shi yasa wani lokacin barin yara tun suna ƙanana sun fara shiga sunan murahaka shekarun girma su ana sanin a wani hali suke ciki wannan yana sawa su zama victim dalilai waɗanda suke na yanayin zamantacewa galibi environment yana tasiri wanda ya taso a environment ɗin da ake iskanci za a ga shi ma akwai wannan vulnerability In zai zama vulnerable to zai zama akwai haɗarin zai iya faɗawa cikin wannan abu in ba Allah ya tsare ba shi yasa dole wannan haƙƙin shugabanni ne da jagororin al'umma opinion leaders malamai eh, sarakuna masu gari da masu unguwanni ɗan da unguwa da sauransu dole a yi biyuwa a ga tabbatar da an tsaftace al'umma kuma sannan sai kuma sensoshe domin da yawa wasu a cikin fina-finai suke gani kuma suke auka wannan jiya na cikin social factor sannan kuma sai wani lokacin sakaci da ake samu yara su zama exposed to abubuwa na sex suna ƙanana wani lokacin watakila iyaye su sakaci suna abusing pornographic material yansu su gani ko a waya ko a abubuwan karantawa ko a novel yara suna karantawa a novel suna ganin ge yadda ake ge da wuri su sai su taso da irin wannan da kuma irin series din nan musamman series na turawa mexico american da sauransu shi ma wannan yana ɗaya daga ciki abu na kusa da ƙarshe shine akwai experience na koyarwa wanda yanzu an samu ngos da sunan abin nan da sunan mubadara initiatives na lafiya ne ko na gyara mahalli ne ko na tallafi ne ko agaji ko na zaman lafiya ko menene ta yiwu a cikinsu a samu 'yan su da suke promoting ɗin irin waɗannan abubuwan da baka sani ba sai an saka ido in aka nazari sai a ga cewa akwai abubuwan da suke iya janyo waɗannan abubuwan sannan sai abu na biyar shine dawwama akan kalle-kalle marasa kyawu Idan haka ‘yan uwa akwai hanyoyi da ake iya daɗa waɗannan abubuwan a yi maganinsu hanya ta farko shine addu'ar iyaye tun kafin a samu ‘ya’yan adilla roƙon Allah ya ba da nagari rabbi habli minas salihi Allah ka ba ni ‘ya’ya cikin nagari rabbana haula na min azuwa jina wa turbi ya ci na ƙurrata a ayyunin waje an gani limin tafina imama yi wa ‘ya’ya addu’a ku yi dukkan bi kalimatin lahi lamma min kulle shaitan muhammad min kulle ainihin lamma wa inni u'izu ha bika wa turbi ya ta min shaitanin rajim domin kiyayewar Allah ita ce ta komai sai na biyu kuma shine lura da yanayin 'ya'ya kuma da sanin da suwa suke mu'amala da irin ci gaban rayuwarsa duk wani siyar da suka shiga daga daga na ta zuwa na girma ya zama ana monitoring ɗinsu kuma ya zanto ana exposing ɗinsu wato ana bujuro musu da irin tsoratarwa ta addini game da afkawa irin waɗannan abubuwan kuma sannan family gabaki ɗaya su ɗauki waɗannan abubuwan a matsayin crime saboda wani lokacin family da community idan ba su criminalizing ɗin abu ba to fa ana iya yanzu misali ishi na lesbianism ya zama ya kai duk inda mutum baya ba za ka iya samun group of mata sai mace ce ba ta yi amma ƙawayenta su ne kuma ba za ta kyamace su ba ba wani abu bane kuma ita sha'awa ne baya ne birge ta ne amma kuma wa'ancan din ko ziya ba za ta fahimci ba saboda kamar ya ma tashi daga social bias a wajensu to amma idan mutane suka ɗauki abu kaza ba daidai ba ne yanzu ku duba ku gani a an yi wani lokaci da wata aƙida a wannan garin na sakkwato da a ce wa mutum shi ɗan wannan aƙida ne gwanda a ce ba farawo saboda al'umma ga baki ɗaya ta ɗauka ta wannan abin a matsayin wani mugun laifi har ban sani ba ko faruwa yake yi ne ko kuma irin jokes ne da suke zuwa mu daga can muna ne an ce an biyo wani ana ce masa kaza kaza ta ke wallahi shi barawo ne ba wannan bane ko ya faru ko kuma labari ne ta zan mutane da tsara saboda haka yan uwa sai mu kula sannan kuma yana da kyau ya zama ana buɗe ofisoshi masu zaman kansu na guidance and counseling da consultation domin wani lokacin shi wannan atan wallahi yakan zo ne psychologically amma idan aka yi managing ɗinsa tun da wuri through sessions na counseling sai Allah ya sa a ceto mutum wannan haƙƙin al'umma ne dole su yi kokari su yadda za su yi zama a cikin a cikin environment an samar da waɗanda suke da wannan ilimin na counseling lallai lallai a taunoyin waɗanda za su je su koyo kuma lallai ya zama sana'a su ya zama aikinsu kada a bar wa hukuma komai da komai dole sai mun haɗu mun tsaftace muhallinmu da al'ummarmu mu taimaki kanmu mu taimaki 'ya'yayenmu saboda wani lokacin irin wannan mun sha muna samun irin wannan tambayar na taɓa samun irin wannan tambayar a fito sai yaro ne tuwa 18 years a shekarunsa wallahi da ya rubuto tambayar sai da kaina ya kulle na rasa mai zance kawai ya tsinci kansa da maili zuwa ga jinsinsa namiji kuma abin yana damunsa ba a san ranta alhamdulillah Allah mun gode maka through sessions da kansulin Allah ya sa har Allah ya taimake shi abin ya bar zuciya kuma na san da yawa kuma mutane suna samun irin waɗannan abubuwa to amma wannan ba aikin wai kawai malami ne ba da fatawa ba ne malami ne ba da fatawa ba lalle ya zama kansila ba akwai wanda suke su aikin su ne GNC suka karanta to lalle lalle a samu inda za su karanta GNC din kuma su karanta shi from Islamic perspective bayan sun karanta eh, wancan ɗin kuma su zo su karanta a musulunci kuma ya ake ɗaukar mutum kuma dole a involving ɗin dattawa da mutane masu kima da mutunci a cikin al'amari domin wani lokacin a sessions da ake na counseling za ka iya zuwa ka je ka zauna ko masu psychiatric sai ka ga akwai tambayoyin da in aka shigo da su a shari'ance da an koya musu da ba za su yi irin suna da tasu kwarewar da aiki akwai wani expertise din nasu na aiki wanda dole ba za a ja musu shi ba to amma kowane aiki dole ya rikina wa shari'ar Allah akwai abin da nogo area ne musulunci bai yadda da shi idan ana samun daidaito tsakanin su irin wayannan din da masana addini akwai zauren sulhu akwai zauren tattaunawa akwai yanayi na kula da yara da sauran so da yaran tun daga suna ƙanana suke tasowa wani lokacin wani abin ke zama ya bunƙasa a cikin kwalansu da kuma zukatansu wannan matsala matsala ce ce matukar muhimmanci da ya kamata a bata muhimmanci akwai matsala ce da kullum za a hau mimbari a yi ta faɗa ta batun ana jin ta har a daina saboda wani lokacin an ce kasaratul a kasaratul insas tuzhibul ihsas ko tuzhibul ihsas yawan taba abu yakan sa ka daina sensin ɗinsa kuma lokacin sai ka ga bujiro da matsalolin kake amma ba a bada magani. su amma ta ƙarƙashin ƙasa kuma ba za a kyala abubuwa sun ta tafiya ba dole a tsoratar dole a fito da salo-salo na shawo kan irin matsalolin kuma a tabbatar da cewa ba a wasa da irin waɗannan lafuzan aka kawai kowa a su a hannun mutane da ka ji haushin mutum ka kalamar. masa. Ana cewa hukuncin ƙazafi ko ba a tsayarwa da mutum haddi a duniya ba wallahi da ya tsayar masa a gaban ubangiji za a zo a ɗauki laifin wani a jibga masa ko a ɗau ayyukansa na aiki a ba wani daga kada a wala ya jiri manna kun anu qaumin ala Allah ta'adi i'dilu huwa a littaqwa attempt shi ne aiki ba ko a birnin a tsari na criminal law attempt yana da hukuncinsa aikin ma kuma yana da hukuncinsa sannan don ka samu wa'yansu kujoji masu jirwaye da kamar wanka amma a ƙa'idar shari'a ba su kai substantive ko abin substantial evidence beyond reasonable doubt so the crime abin level of proof din dole ya zama beyond reasonable doubt sai ya zama hujja ce ta yankan shakku amma civil cases su ne ake dogaro da abin nan balance of probability in aka ce kila wakala ce za a iya ɗauka amma hiya ta evidence kawai mutane suna cewa wani ɗan kaza ne ko wacce ɗan kaza ce ba ta zama dalilin da za a yi tagin ɗin mutum da wannan laifin da wannan kuskuren ya zama wajibi mu kula sosai mu ji tsoron Allah dole ko mu ɗauki matakai mu ga cewa mun yi maganin wannan abun amma ta hanyar da shari'a ta yarda da ita Allah mu dauka sarki ya samu dace abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muke kuskure kuma Allah ya bi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh